Thank you. Deus. Kin san cewa dai tun ɗazu na shirya kuma ke jira. Amma kin danan kin zo kin zauna. Me yasa haka? To me kake so in maka na riga na sallame ka. Idan ba kika ce kin sallame ni sai a ɗauka cewa dukkanin wata bukata ta kin sallame ta sanin kanki ne tun asuba na tashi kuma nake ta miki magana tun kafin aure na rike ba abin da ban gaya miki ba ni matukar na tashi da awa daya ina da bukatar in karya amma har yanzu babu abin da na saka a cikina cikina na ta mun kugi tun da zai ke mun kara kuma na yi tsammanin cewa da kika zo nan din tukar da kika zo min kenan na fito din da ya kamata na kin ajiye min abinci ban ga kin ajiye ba ga ki anan na riga na faɗa maka ba na jin daɗi na shiga kicin ɗin nan wari-wari yake min inda za ka dafa maka kawo min ina so Firdausi har da cewa shari'a ba ta yi doka akan cewa wajibi ne mace ta mijinta girki ba amma wata al'ada ce mai kyau da muka sananta kanmu kuma hakan eh, sani ne kaddara ce na iya girki a matsayin ki na mace ya kamata a ce kin fi ni iyawa to in dai ko a ce akwai kyautatawa in dai ni ma ko yaya in ne miki wani abu da nake faranta miki rai ya kamata ni ma a ce kin kyautata mu bai kyauta a ce a matsayina na magidanci ba ni da amincin da zan samu abin da nake so a cikin gidana ba hasina ne ma a wani guri ya kamata ki dube ni da haka ni ma ki taimake ni zan ji daɗi in kai za ka dafa maka kamun yanzu haka ina so ka yi haƙuri shikenan na gode a takaice dai ba zan samu abin da nake nema ba na riga na maka bayani shikenan Allah ya baki lafiya Allah ya sauya ni zan fita kwana biyu. gode Allah. Ke ce a gidan nan? Wallahi. Last time ma na zo ban same ka ba. Mu zauna ɗaya a ɗan yi fira a zanzanta amma ban same ka. Kuma ka san wallahi ina jin daɗin fira da kai. Amma kai ɗan ba da lokaci abubuwa da maka yawa. To ya za a yi? Zan fita kasuwa. Allah sai. To ya madam fatan dai komai lafiya. tubarwari da Allah ya kai ina ganin za ta zo daidai da zama domin ita yar wata ki bata ji daɗi. So me ke damunta? Allah ya lamu. Ko dai. To ni ban sani ba. To idan na shiga cikin na ga ko ma me ne. Kuna da kai ciki na ba. Eh? Abin da ke ciki na ba ne? san kamar mun yi anko da ni da kai ko <laughs> wallahi mun yi anko lalle ka ina fatan ta ciki ma kusan irin kayan da ta saka ko an tubin ta kina da abin dariya sosai hmm. haka kai dai kake gani to shikenan yanzu za a fi ganke insha Allah to da sai yaushe za ka dawo to gaskiya ba zan yi haka ke lokacin da zan ba amma dai da yake dan uzurin da zan yi a kasuwan ba shi da yawa mm. is classic sun kawo sabon lesson na san zan je da zara na kammala zan sake dawowa da lesson ba na fita zan yi a kasuwa yau shi ke da inda rabon mu zauna a ɗin kira kasa wallahi na jin daɗin gida da kai kake amma dai wani baka sai ka dawo wannan shiga cikin cewa yau yau Yeah. Waye ne? Ni ce. Shigo. Um, alaikum salam wajena. Ah, Allah na kake kada na kake kada na kake kada na kake kada. Anti kin yi kyau gaskiya. Ha Allah. Na rantsa kin haɗu Anti Binta. Sosai. Ke kin ganki? <laughs> Eh. yanzu dai zauna mu yi bayani zauna. To mu zauna. Ya Allah, ya Allah kin haɗu ba Allah sosai kin haɗu sosai sosai wallahi ana cin kwakwa wallahi ba laifi me sirrin ne a cikin hmm, wallahi ba komai yana nan dai ana ta fafatawa sai a hankali ye ina ta fafatawa ina ta wai mai lafiya na ga kin ƙara kyau kin yi fresh wannan mata wallahi kina jin daɗin ki a hakan wallahi ki kyau To na gode tun da kin ce an Binta. Biya aka yi ne. Na haɗu da mutumin naki a waje zan shigo shi kuma zai fita. Amma na ga kaman yanayin shi duk sai a hankali da fatan dai lafiya. Ce mishi ne ba na jin daɗi. Ba kya jin daɗi. To Aunty Binta ya zo ya same ni ina zo ne. Wai in je in ɗora mishi abinci in zo in yi waye waye bai breakfast ba bai waye ba. Na ce mishi ba na jin daɗi. Ce mishi ban jin daɗi gaskiya. ya yi haƙuri ya gode Allah ma da ya aure ni har shigo gidansa ke raba kanki wallahi wallahi ki raba kanki da wannan ta ke kin san yanzu yanda maza ke wahala kowace mace na mijinta take ta riƙe shi kam ke kin samu wannan mm, ba a cewa komai ki dinga wannan sake mazan yanzu ne antibinta sai da hakan in baka musu hakan wallahi tallahi sai su gasa miki gujiya a hannu aya a hannu ke ba fa a haka raba kanki da wannan rayuwa wallahi kin ganin neman mijin nan nake ido rufe duk wannan fente-fenten da kwalgin da ga ina yi wallahi dan su nake yi amma duk wanda ya zo sai ki ga ba sai ya kuna ce a uzu billahi wallahi ki rike kayan ki gam gam wallahi ke wallahi ina ja miki kunne ke kin ga inda kika kyau a cikin gidan nan kina neman ki jasa wa kanki tashin hankali mm, mm, mm. ba za ki gane ba ne hmm. mazan nan sai da haka kin karo wulakanci namu sai da haka fa ke ma kanki dai kawai dai wallahi kin karo wulakanci ni dai wallahi kin san wallahi dan ina son ki ni ma zan baki shawara da ban son ki wallahi ba zan ce miki kula da shi ba amma saboda ina son ki kuma ƴan uwata ce ke kuma ina jin ki a raina ina ƙaunar ki wallahi shi yasa nake ba ki wani in ba haka ba barin ki zan ki fito ki ga kwakwan da muke ci mu ci shi tare da ni da ke amma saboda ƙaunar da nake miki wannan jajjajjajjan da kika kin yi ba na son ki disha shi ni foundation ne wallahi anti binta kina cewa wai foundation kin fa kyau ba? kin haɗu fa hmm. kin ga kayan jikin ki ne <laughs> hmm. ni dai na gaya maki na gaya miki ki bi a hankali ki bi a hankali ki lallaba dan kayanki, in ba haka ba hmm hmm na tausaya maki wallahi kin san dai kafin a zo wannan unguwar taku ko me mutum ya zuba a cikin shi kafin ya zo nan ya gama zazzagewa yanzu dai kina so ki faɗa min dai kina jin yunwa <laughs> to aikin san ba a rasa nono a riga ke ma kin sani saboda haka tashi zaki yanzu mu da ni da ke mu je ki zaɓi duk irin abin da kike so a kicin akwai ki tashi mu je akwai ko duk abin da kike bukata haba da Allah tashi mu je ai daga gani da alama wannan fulfulɗin Assalamu alaikum. Siraj. A'a, na fito. Kaga yanzu ma mota kawai zan dauka an karaso. To minti nawa ne na zo kasuwa daga gida? A gaya musu eh ina da bukata. Na ma magana da su a yau da ba matsala. To da Allah a sa a kan shayi kafin na karasa. Me zai hutar da shi? ba na son iskanci na ce kawai a kamun shayi magana ce na saboda na san layin da yake gurin yanzu da zarar na ce a kawai yanzu kan da karaso wataƙila har na zuma bai karaso a ɗin ba a kawo min da Allah ba na son tabara da can ba na sha ba me kuma yanzu sai na you. Anti Binta. dawo? Na dawo. Yana ina? Ya haƙuri na dai kusan gamawa yanzu nan an jima nan an kawo miki. Hmm. Wallahi yunwa nake cikin zo kin haɗa ni da wannan shayin sai fama nake da shi. Ni fa dole yasa nake shan wannan shayin dan dai kawai ban san ɓata miki rai. Amma wallahi tallahi na. Dai. Anti Binta na ga shayin nan ke kika ce in kawo miki. Hmm. Har kwai na ce zan soya miki. kika ce a'a kin ga kaji kaji ke bukata a dafa miki a'a ke ba kika ce min ko ake bani kwai ne na ce miki me zan yi da kwai na buɗe fridge ki na ga lafiyayyen kaji me zan ci da kwai dai cikin zai samu farfesun kajin nan. ka zan ma ya kusan sauka ki kwantar da hankalinki. To shi kenan ba da ai ba na jin har yanzu kina nan da zakin girkin nan ko? <laughs> Mm. Masha Allah to me labari? Aunty Binta, mm. shawara nake neman auren ki ba. To, shawara? To, ƙwarai ma kuwa. Gaya mu wani irin shawara ne ina sauraron ki. Shawara ce akan zamantakewa aurena da mijina. Zamantakewa auren ki da mijinki? Sosai. Idan fitsari banza ne, <laughs> kaza ta yi mana. Idan kura na maganin zawo, taimakanta mana. Ke idan na san yadda zamantakewan aure yake, za ki ganna a nan. Da ba yanzu ina can cikin gidana, ni ma na riƙe na yi da mijina ba. Ta ina ba zabara za ta ba wa mata aure, shawara kan zamantakewan aure? Ha? Ah? To zai yiwu ba. Gani ne an tabinta mu an samu daga ciki an rufe. ku ne kuke dan zazzagayawa a waje kuna ganin abubuwan da ke faruwa shi yasa na nemi shawaran ku na gane inda kika dosa to kan wannan ya burge ki wallahi duk ƙarya ne ko wallahi wallahi duk gaibi ne ƙarya ne wallahi babu komai cikin face wahala da ƙarya da barazana da yaudara ni na gani na wallahi akwai damuwa fa wallahi dan ma ina son ki ne nake baki shawarar nan da ban san ki barin ki zan yi ki fito ki zo ki ga fafata wanda ake yi wallahi ana cin kwakwa ya uwa Allah anti binta wallahi ki dai hakuri ki zauna a ɗakin ki shawarar da zan baki kenan shi ma fa in kin dauka kuma bai ki dauka ba <laughs> saboda wallahi babu wacce za ta samu wannan fiyayyen namijin da dinga wasa da shi ki wasa da daman ki zauna a cikin gidan ki kirfa wa kanki asiri in wata ta samu irin haka ke a kike ga ga wanka ga <laughs> Ina ba zan ce komai ba amma kin fi na sani ni dai kawai na dai gaya miki da ki rike mijinki kuma kin ki la ki gani a kwanan abincin ki fatan kina ganewa ba kina ta wani kina mai da numfashi kina kina fahimta na ko ba ki fahimta na ina fahimta ki ina wasa da damar ki fa in yanzu wata ta dinga bashi breakfast ke kina nan kin na ci kina koshi kina wallahi kafin ki san me an yi wub da mijinki wallahi ki kiyaye ki rike shi kamkam in ba ka sai dai ki ji sa <laughs> wallahi ki kiyaye sai ki dubo mu bari in je ya kusan nuna yanzu na zan in duba na a ki dai juyo min abu na an samu yanzu yanzu zan je in ci wannan kajin ne yadda rayuwa ta ke so ita wannan yarinya akwai shirme ki samu lafiyayyen gida irin haka ina na wani tashin kamshi ni ban ma san daga ina kanshin nan ke busowa ba ga wani sanyi na alfarma ga lafiyayyen miji ga fridge tula tulan kaji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 haɗuwar jini yanzu don an ce ka zo ka buɗe ƙofa abin tashin hankali ne to me ma kake yi da ba za ka zo ka buɗe mana gate kai ba buɗe gate ba komai a cikin gidan nan sai dai ka cika kwanta an gaya miki mai gadi ne ko gidan babanki da mai gadi eh kuna gidan biskit kin zo kin samu rana zaki shanya yadda kike so ko amma yana da gado shi ma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 ku zo ku saya don muna hakurin riba karama. Muna barna Asiya Gurba kamfani na. Inna lillahi wa inna ilaihi subhanallahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a ku ci hakuri.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 me mutum zai muku ne don Allah ya muku ganin ta leshin kamfanin peace classes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 amma zubi shi a da ni amma da kai abin da ya fi fushi ai shi zan yi da kai ka sa na je na yi sallama da yan uwa da abokan arziki akan zan je ƙasa mai tsarki in ziyarci kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zo ka banna a nan ko matattakalin jirgi ban gani ba to kwantar da hankalinki yanzu na bar hannun yan jula-jula na kama tabbas <laughs> Ina kenan. Hamdila Global Towers za a tsara muku tafiyar ku kowace ƙasa, umara da aikin haji a lokacin da aka tsara babu ji kaka dawo. Kamar kuɗinka na hannunka. Sannan suna jigilar kaya daga Najeriya zuwa ƙasashen waje ko kuma daga ƙasar waje zuwa Najeriya ga 'yan kasuwa. Hamdila Global Towers na dab da shiga filin jirgin sama da Malam Aminu Kano, Number One Plaza kan titin Baban Gwari a birnin Kano Dabo ko kuma a sauran mu da ke Najeriya a tuntuɓi wannan lambobi sifili takwas sifili takwas biyu sifili ko kuwa sifili takwas ɗaya sifili hudu bakwai uku bakwai tara biyar hudu.